الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين نعم كتاني ده آه، المخصص المخ... المخصصات نه المخصص المتصل جيد المخصص المتصل المخصص المتصل الاستثناء هكذا يكون طيب yau عشرين darasinmu طيب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد المخصص المتصل أولا الاستثناء والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء بشرط أن يبقى بشرط أن يبقى بشرط أن يبقى من المستثنى من المستثنى منه شيء ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره هذا النوع الأول من المخسر دم بكم تابا مني العام مني العام وند شيني ما أما شيعيني فصائدا دفعة بلا حصر سنة زي muka الخاص الخاص شيني alkhas shine ba'd jumla ko ba'd afrad al ko kace tamyizu ba'd al-jumla ko kace tamyiz ba'd tamyizu ba'd afrad al-am wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasil to zai shiga cikin tafsili ne dangane da al almutasila al-muttasila tunda ya faɗe su a jumlace al-mukhassis kamar al-istisna kamar al-sifa kamar badal ba'd min kull kamar dai da muka ambace su to zai dauke su dai dai kamar al-istisna yayi magana a kansa me hakikatul istisna me sharadin istisna'i ya zanto khas daga afrad al-am shi ne ce wal istisna'u ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam wannan shine abin da ke kira al istisna ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam fitar da abin da ba dan istisna'in ba da ya shiga cikin zance fitar da wani abu wanda ba dan shi istisna'i da togaciya ba to da wannan abin ya shiga cikin zance ya shiga cikin hukunci wa inna ma yasihhu bi sharti an yabqa min al mustafna minhu shay sharadin al istisna ya zama al shi shine mai an yabqa min al mustafna minhu shay ya zanto an samu ragowa a cikin al mustafna minhu akwai abin da suke kira al mustafna akwai abin da suke kira almustafina minhu an gane ko lokacin da kace qara'atu surata illa al-ayata al-akhirata minha qara'atu surata illa al-ayata al-akhirata minha qara'atu sura wannan zai zama mai am ya shafi surar gaba ɗayanta yani ma tarakta ayatan minha illa wa qad qara'ataha ma tarakta harfan wala kalimatan min as-sura illa wa qad qara'ata biha haka za a fahimta da a ce ka ce qara'atu surata hadha yufidu annaka qara'ata surata kamilatan amma lokacin da ka kawo istisna'i kace illa al-ayata al-akhirata minha sai ayar karshe kaga ba dan illa dinnan nan ba da wannan al'ayatul akhira za ta shiga cikin me asura amma yanzu wannan illa din ita ce ta fitar da me al'ayatul akhira shine ikhraj ma laulahu la dakhala fil kalam la dakhala fil kalam ba dan wannan istisna'in ba da wannan ayar ta shiga cikin me qara'atu surata ta shiga cikin mujmalu ma qara'ata lakinna kalam ba ataita bil istisna' فأخرج هذا الاستثناء هذه الآية الأخيرة الأخيرة من السورة بأنك لم تقرأ بها kun fahimta ko to a nan wannan ita ce adatul istisna'i adatul istisna'i na'urar da ita ake yin togaciya wannan almustasna minhu ina fata fahimta almustasna minhu wannan almustasna ina fata mun fahimta sura nan ita ce me domin daga ita ce aka togo me aka togo aya ɗaya cewa ba a yi ta ba ayar kuma ita ce aka togo wannan an togo daga cikinta almustasna minhu kenan wannan kuma shine abin da aka togo ina fata mun fahimta a ta cikin al-istisna dole akwai mai adatul istisna sannan akwai mai almustasna minhu sannan kuma akwai mai almustasna ka'idar shi ne almustasna shi yake zuwa kafin illa almustasna minhu kai almustasna kuma ya ati ba'da illa shi nan ina zuwa wani abu mai sauki ne almustasna minhu da almustasna almustasna minhu ya ati qabla illa aw ba'da qabla adatul istisna laka anta an taqulu qabla adatul istisna dan sai shafi illa da ma abinda ba illa ba cikin adawatul istisna tunda ba ɗaya bane ba kawai illa ita ce ummul bab ita ce shugaba a cikin su sannan al mustasna ya'ti ba'da adatul istisna yani ya'ti ba'da illa aw ihda adawatul istisna ina fata an fahimta to wal istisna'u ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam fitar da abin da ba dan shi ba ba dan istisna'i ba laulahu adamir fi hu ya koma zuwa game al istisna al istisna ikhraju ma laula al istisna la dakhala fil kalam wa inna ma yasihhu bi shart an yabqa min al منه minhu shay ya inganta ay istisna'i ne idan a cikin almustasna minhu akwai ragowa ya zanto nan abin da ka toge bai mamaye dukkan anan gurin ba da za ka zo ka ce qara'atu surata illa surata abin nufi baka karanta komai ba naka <laughs> ma abukaita shi amin mustasna minhu sharadin istisna'i dole al-mustasna minhu ya zanto akwai ragowa qara'atu surata illa al-ayat al-akhira kaga abin da ya ragowa ai yafi aya yawa ina fata an fahimta um qara'atu surata al-kautsar illa al-ayata ma'ana na karanta ta gaba ɗaya sai aya ɗaya qara'atu suratul kautsar illa al-ayatayn ma'ana me ka karanta a cikin ta aya ɗaya jar ka karanta don ka ka ce na karanta ba abin da ya rage sai ba abin da ya rage na karanta sai aya biyu ma'ana ita kuma dama aya uku ce to dole dai a cikin almustasna minhu a samu me ragowa kare zanto togaciya ta togace komai da kenan to sai suka ce wannan ya zama lagau kenan ba zance bane wannan ah ka zo ka ce qara'atu suratul baqara illa suratul baqara qara'atu suratul baqara illa suratul baqara ma'ana na karanta surar sai ita ce ban karanta ba ma'ana ya zama mai kenan ya zama abas ya zama allagaw kenan sai ka ce sahibul aqal salim la yantiqu bi hadha kalam lanna <laughs> mafadahu la yajidu shay ina fata an fahimta shi yasa suka ce baya inganta bi sharti an yabqa min al mustasna na daga cikin sharadin shi me al istisna an ya kuna muttasilan bil kalami ya zanto ya sadu da zance ba za ka so baka ce qara'atu surata Shi kenan sai mu ci gaba da wani labari can sai ka zo ka ce mana illal ayatul akhira bai halatta ba dole ka ce mana qara'atu surata illal aya yanzu a sami ittisali ina fata an fahimta bi sifa mubashira amma bai halatta ba ka zo ka ce qara'atu surata sai a ci gaba da wani labari da wani zance kila har ka shiga ban daki ka je ka fito bayan kai alwala sai ka zo ka ce mana illal ayatul akhirata minha <laughs> wannan ba a karbar sa ina fata an fahimta eh don wannan zai haifar da rigima idan aka karbe shi ah, a ka iya zuwa ka ce maka bi'ituka hadal musajjila bi alfa naira na sanar maka shi naira dubu daga baya kuma sai ka zo ka ce illa kaza ina fata an fahimta ko istiratu minka kaza illa kaza daga baya idan ka zo kaga lokacin da ka bani jumlar farko ni zan fahimci zance ya kare idan ka zo kai togo daga baya ba lalle bane nan togon ya zanto yana cikin salihi salihina kad yakunu min maslahati wa kad la yakunu min maslahati idan faqad aqbalu bihi wa kad la aqbalu bihi to da haka kenan dole ne istisna'i ya zanto muttasil wa yajuzu taqdimu al-istisna'i ala al-mustasna minhu <laughs> ya halatta a gabatar da al-istisna alal mustasna minhu jumlar da aka saba gani shine al-mustasna minhu ke me ke fara zuwa sannan al-istisna biyo baya to shine yace ya halatta ka rike da ka gabatar da eh, ka gabatar da al-istisna sannan al-mustasna minhu ya zanto mutaakhir ya halatta zai zo cikin sharhi ya kawo misalin sa duk da cewa ba karbabbe bane gaba daya mi'atan fil mi'a yawwa wa yajuzu al-istisna'u min al-jinsi wa min ghayrihi ya halatta kai istisna'in abu daga cikin jinsinsa kuma ya halatta kai istisna'i min gairi jinsi ah lokacin da kace qara'atu surata illa al-ayat al-akhirata min hadhihi al-ayat al-akhira hal hiya min jinsi sura aw lam takun min jinsiha min jinsiha kaga nan gurin a nan gurin al-mustasna min jinsi al-mustasna min kenan ina fata mu fahimta to kuma ya juzu an ya kona min gairi ka iya cewa ja alqawmu illa farasan gaba ɗaya mutanen sun zo sai doki ɗaya ne bai zo ba halil farasu min jinsil qawm laysa min jinsihim lakin jaza zalika fil lughati al-arabiyya ya halatta a cikin harshen larabci mutum ya faɗi haka ja alqawmu illa farasan ja alqawmu illa kalbahum kaga nan gurin almustasna lam yakun min jins almustasna min gashi sai sai suka ce Allah ce fasajadu almalaikatu kulluhum ajma'un illa wa iblis lam yakun min jins almalaika lakinnahu ustasna minhum idan jaza al-istisna an yakuna min jins almustasna minhu wa min ghairi jins almustasna minhu to idan kana almustasna min jins almustasna minhu sai sai al-istisna almuttasil idza كان المستثنى من غير الجنس المستثنى منه mustasna minhu masa al istisna al munqati sukan ce masa al istisna al munqati a nahawu kenan na wasu al fiqh mu da zamu sawa walance shi ba karanta a gani to zai da muka duba wannan qita din da shi mai alwarakati ya kawo zamu ga cewa masail nawa ne zamu tattauna akan su dan hasarin masail din yana da kyau ku kalle yadda muka ja na farko dai haqiqatul istisna haqiqatul istisna dan da yace al istisna'u ikhraj ma law lahu ai bayanin sa dai kenan sai me na biyu shartul istisna ko ba haka ba sai me جواز تقديم جواز تقديم ku bada mun. المستثنى على المستثنى منه haka ne ko ba masala ta uku kenan ba ta yi ce mai kunko jawad jawad itiyan المستثنى من غير جنس المستثنى منه waɗannan su ne matsaloli guda hudu an gane ko don lokacin da kace jawaz ma'ana jaza an yati min gari shi wa jaza an yati min jinsi hidu abu ɗayan ya kunshi su duka waɗannan kaga su ne masail ɗin da gaba ɗaya dunkule su a cikin nan gurin da idan za mu yi sharhi mu tara hankalinmu akan cewa ga abin da muke so mu fahimta yan wani abu ya karu akan wannan nafila ce amma wannan shine wajibin shine farillar lalle ne mu fahimci waɗannan ababe guda nawa guda hudu a cikin sharhi mu ga yadda zai tunawulin su yanzu a jumlace kawai mun fahimce su a jumlace amma tafasilu ha sawfa ta'ti wahidatan tilwa al-ukhra sai ce me هذا النوع الأول من المخصص المتصل وهو الاستثناء من المخصص نعم من المخصص المتصل وهو الاستثناء وهو لغة مأخوذ من الثني أي العطف والصرف من الثني من الثني أي العطف والصرف تقول ثنيت الحبل أثنيت أثنيت أثنيه أثنيه نعم أثنيه إذا عطفت بعضه على بعض وتقول تليته عن الشيء إذا صرفته عنه واصطلاحا إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها جميل wannan shine nau'i na farko min al-mukhassis al-muttasil daga cikin abin da ake kira al-mukhassisat al-muttasila wa huwa al-istithna a lugha abin da ake kira da al-istithna yace ma'khuzun min ath-thani asani sani daga sana yasni saniyan kamar rama yarmi ramyan fili ma zai sana mudari yasni sani shi shine lankwasa shi ko karkatar da shi eh ban ji ba saniya itfihi kaga ai sani kenan ismul fa'il dinsa daga sana yasni fa huwa sanin ina fata an fahimta kaga saniya ya tafi ya zama mansub saboda hal ne an gane ko wato karkatar da abu an gane ko ta a cikin larabci zaka ji mutum ya ce sanaitul habla asnihi na karkatar da igiyar ina karkatar da ita ai ataftu ba'dahu ala ba'd wato na lankwasa sashi akan sashi kamar ina nannade ta haka sanaitul habla ina abin nan dinta ina nannade ta domin a ciki akwai karkatarwa ai tunda ba a miƙe take ba wa taqulu sanaituhu an shay kakan ce a cikin larabci sanaituhu an shay na karkatar da wane daga kaza na hana shi yin kaza idza saraftahu anhu idan ka kawar da shi daga abin daga dai al istisna dai shine kautarwa kenan domin a nan gurin idan ka ce karatu sura kowa zai fahimci daga gaba ɗaya da ka ce illal aya yanzu ka kautar da aya ɗaya daga hukuncin alqira'a daga hukuncin as-sura bi akmaliha wannan a lugha kenan wastilahan ikhraj ma law lahu la dakhala fil kalam sai yace bi illa aw ihda akhawatiha lafazin bi illa al-jar wal majrur muta'alliqun bi madha muta'alliqun bi ikhraj ikhraj ما لو له لدخل في الكلام هذا الإخراج كان بماذا بإلا أو إهدى أخواتها دومي إلا إن إتتي wannan إخراج din tunda harfi ne istisna'i a abin nan kai ada ce min adawatul istisna da ita da sauran danginta to yanzu mun fahimci istisna'i a lugha da kuma istilah ga misali nan zai kawo وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما وأن حديثي من صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين ya halatta a yi sulhu tsakanin musulmai wata rigima ta faru a kan wani haƙƙi kan wata dukiya kan wani abu da wani yake inkari ko bashin da wani ke bi wani ya manta wani ya yi musu ba ba menene a yi sulhu a ce kai da kake da'awar kana bin shi ɗari biyar shi ya ce baka kawo shaida ba kai kuma ka rantse ka ce ka ba shi kai kuma yanzu ba kaza kai ba kaza haka dai to yanzu kai a kyale abin ya zanto ɗari biyar a madadin naira dubu ɗaya kai ka ba shi ɗari biyar kai kuma ka hakura da kaza ko wani abu makamancin haka sulhu dai dole dai kowa akwai dan abin da zai hakura da shi bai samu haƙƙinsa duka ba wanda ya da'awar ina banka shi naira dubu ɗaya mai yake so a shi cikakke dubu ɗaya ɗinsa wanda kuma ya ce ka bi na shi ko mai yake so a barrantar da zimmarsa to sai zan to da aka tashi yin sulhu za ka ce kai ba shi ɗari biyar kai kuma ka kura ɗari biyar kaga dai dole ne kowa bai samu bukatar sa ta biya gaba ɗaya ba wannan misali ne cikin misalai ka iya samun waɗansu misalai a shiratul amsala don gane da gudanar da sulhu an fahimta ko إخراج ما لولاه لا دخل في الكلام إلا أو إذا أخواتها من ذلك الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا سيف صلح دي حرم تحلل أو أحل حراما ko ya halatta haram to irin wannan sulhun bai halatta ba duk sulhu ya halatta bi sifa amma sai dai idan sulhu ya kunshi ta al-haram au ta al-halal wal muslimuna ala shurutihim musulmai za su ci gaba da zuwa akan sharadin su illa shartan harrama halalan aw harrama mahallu shahid istisna'i sai sharadin da ya kasance ya haramta halal ko ya halatta haramta wannan irin sharadin bai halatta ba a ci gaba da wanzuwa a kansa an fahimta ku wato za ku iya yin sharadi wajen wata mu'amala da junanku sai dai idan sharadin ya kunshi tahlilul haram ko tahrimul haram to wannan kuma bai halatta ba ina fata an fahimta na'am wa qawluhu al murad bil وقوله إخراج bi بالإخراج ma ba'da adat al istithna min al ma'na الذي قبلها فيخالف ما بعدها ما قبلها فيه فيما تقرر من حكم من حكم مثبت او منفي. كلام يا قال فتو مكرشي ما يكن في الاخراج ديت اخراج ما لو له لا دخل في الكلام يتي ابن لكن الاخراج سيني الطرح جيفد ابو باسقاط ما بعد اداه الاستثناء تهنير جيفد ابن دي بيو باين حرف الاستثناء جيفد شي min المعنى الذي قبلها دغما daga ma'anar da take kafin harafin istisna din ma'anar da ka tabbatarwa abin da yake kafin istisna ka kore ta daga abin da ya biyo bayan mai istisna to wannan shine abin da ake kira al-istisna din shine ikhraj din ka annaka akhrajtahu kamar dai da muka ce idan ka ce qara'atu surata illa al-ayat al-akhira anan gurin anta akhrajta surata al-akhira min hukm al-qira'a mimma waqa alayhi al-qira'a haka idan ka ce ja tullabu illa zaidan anta al akhrajta zaidan min majmu'i at-tullab faka'annaka hakamta ala jami'i at-tullabi bil maji wa akhrajta zaidan min al-maji fa idan anta nafaita anhuma athbatahu fil akharin to wannan shine al-istisna at-tarhu al-ikhraj bi isqati ma ba'da adat al-istisna ta hanyar watsar da abin da ya biyo bayan harful istisna min al ma'ana alladhi qablaha daga tabbatuwar ma'anan da take kafin harafin istisna fa yukhalifu ma ba'daha ma qablaha sai zanto abin da ya biyo bayanta ya sabawa abin da yake kafinta fi ma taqarrara cikin abin da ya tabbata min hukumin musbat na hukunci tabbatacce ina fata an fahimta aw manfi ko ko manfi dan ya iya hukuncin tabbatacce ne lokacin da kace ja Abdullah hadha hukumun musbat ja Abdullah illa zaidan idan asbatta almaji li jami'i at-tullab wa nafaitahu an zaid domin ja'a at-tullab jumla ce musbata tabbatacciya amma idan ka ma ja'a at-tullab illa zaidan anan gurin nafaita almaji an at-tullab wa asbattahu li zaidan wadahu da'iman hukuncin da yake kafin illa ya sha banda hukuncin da yake bayanta idan gurin abin da yake kafin illa tabbatarwa ne to sai ka kawo illa to abin da ya bi bayanta menene ne korewa ne idan abin da jika kafi illa korewa ne to abin da ya biyo bayan ta menene ya zama tabbatarwa ne kenan to wannan shine al-ikhraj din wa qawluhu wa qawluhu ma laulahu الضمير عائد على الإخراج مم. أي لولا ذلك الإخراج موجود مم. وقوله لدخل في الكلام أي دخل لدخل ذلك المخرج في إيه، حكم الكلام السابق لدخل ذلك المخرج نعم. المخرج أبن أكا في تركنا نعم. لدخل ذلك المخرج في حكم الكلام السابق انه جاء القوم إلا زيدا فلولا الاستثناء لدخل زيد في حكم الكلام السابق وصدق عليه المجيء yace da yace la dakhala fil kalam ay la dakhala zalika al mukhraj da shi wannan abin da aka fitar wa hiya al akhira kama aw zaid kama masalna fi misalin akhar la dakala zalika wannan abin da aka fitar ba dan istisna'i ba ba dan ikhraji ba to da ya shiga fi hukumil kalam a cikin hukuncin zancen asabiq da ya wuce na ja al qawmu illa zaidan falawla al la dakala zaidan la fi hukumil kalam asabiq wa saduqa alaihi al maji to shi ma da ya gaskata akan sa cewa ya zo to amma al'an lam yasduq alai annahu ja li anna illa akhrajat وقولنا بإلا أو إحدى أخواتها هذا قيد لإخراج المخصصات المتصلة الأخرى كالشرط والصفة لأن تعريف المصنف يصدق عليها ولعل المؤلف سكت عن هذا القيد لظهوره والله أعلم yace da muka ce bi illa kaga shi a cikin sharhi ne amma shi mai littafi kawai abin da yace ikhraju ma laulahu la dakhala fil amma shi a cikin sharhi sai ce ikhraju ma law lahu la dakhala fil kalam bi illa aw ihda akhawatiha wato yuridu an yaqul إنما تحقق هذا الإخراج بإلا وهي حرف الاستثناء أو إحدى أخواتها من حروف الاستثناء أو من أدوات الاستثناء من أدوات الاستثناء da a cikin adawatul istisna akwai abin da yake fi'ili ne kamar yadda aka san shi a nahawanci da haka sai mu ce adawatul istisna dan idan mun ce ada dakhala fi zalika al harf wal fi'l da kowanne sunan shi a da ina fata an fahimta wato kamar yana so ce ni a cikin sharhi na ga ya kamata ya nuna al-ikhraj din nan fala ya tahaqqaq dole sai da me sai bi wujud illa aw ihda akhawatiha amma shi mai littafi bai ambace shi ba kawai sai ya ce ikhraj ma law lahu la dakhala fil kalam an gane ko shi bai ce bi illa aw ihda akhawatiha ba ni na kara kamar saboda me yace wa qawluna bi illa aw ihda akhawatiha hadha qaidul li ikhraj al mukhassisat al muttasilat al ukhra dan da wannan ne zaka bambance wannan al-istisna daga sauran al-mukhassisat al-muttasila sauran ka shartai kaman kaman sharadi ai shi ma ikhraju ma lahu da dakala fil kalam ne amma hal huwa bi illa a shi kawo illa cewa bi illa ya fitar da me الشرط يا فتد الصفة ده سورانسو لأن تعريف المصنف يصدق عليها تعريف أن المصنف lokacin da ya ce ma la lahu la dakhala fil kalam yayi shiru to ai ko da sharadi ne ma haka zamu ce ko da sifa ce ma haka zamu ce daga cikin ragowar al-mukhassisat al-muttasila amma in mun ƙara kalmar bi illa wai da aka wata hato wannan ya nuna al-istisna'i kawai muke nufi bayanin sharadi zai zo nan gaba bayanin sifa zai zo nan gaba ina jin kun fahimta ai wala allal mu'allifa sakata an hadha al-qaid mai yau abin da yasa ya shiru bai kawo wannan kaidin ba li zuhurihi dan abu ne a fili kowa ya san cewa tunda ya ce al istisna'u ya ai dukkan wanda ya karatu ya san cewa al istisna'u la yakunu illa bi ada sawa'un dhukrat aw lam tudhkar fal adatu mawjudatun fil istisna lidhalika lam yashtagil fi dhikriha lam yashtagil bi dhikriha aha واعلم أن المعنى اللغوي للاستسلام متحقق في المعنى الاخر متحقق متحقق في المعنى الاصطلاحي لأن المستثنى معطوف عليه بإخراجه من حكم المستثنى منه أو لأنه مصروف عن حكم المستثنى منه كسني سوى ma'ana ta lugha ta al-istisna tabbatacciya ce a cikin ma'anar al-istilah domin mun ce a lugar larabci al-istisna daga menene sana وهو صرف يصرف صرف شيء عن قصده صرف شيء عن جهته صرف شيء ما هو عليه wannan shine hakikanin sa lugha yace to wannan ma'anar ta lugha ba ta nesa da ma'anata al isla saboda me li'anna al-mustasna ma'tufun alayhi bi ikhrajihi min hukm al-mustasna minhu domin shi al-mustasna kamar an kautar da shi ne ta yaya aka kautar da shi bi ikhrajihi ta hanyar fitar da shi min hukm al mustasna minhu daga hukuncin al mustasna minhu tunda muka ce idza kana al mustasna minhu musbatan kana al mustasna manfiyan wa idza kana al mustasna minhu manfiyan kana al mustasna musbatan ma'ana kaga an kautar da shi daga me hukuncinsa aw annahu masrufun an hukm al mustasna minhu ko ka iya cewa li annahu abin kautarwa ne daga hukuncin al mustasna minhu نعم والاستثناء له شروط منها اولا ان يبقى من المستثنى منه شيء فان يقول له على علي اشياء yanzu idan kullu rike ne mun riga mun gama da wannan almas'alatul ula haka ne ko yanzu yayi intikali zuwa ga almas'alatul thaniya shartul istisna eh فأن يقول له علي عشرة إلا خمسة فيلزمه خمسة فإن قال له علي عشرة إلا عشرة بطل الاستثناء بالإجماع كما نقله الرازي في المحصول وابن الحاجب في مختصر المنتهى بإفضائه إلى العبد وقوله نقضا كليا للكلام إلا في قول شاذ وإذا بطل الاستثناء لزمته العشرة لزمته العشرة كلها. تو الاستصناء. na farko an buƙa min al-mustasna minhu shay dole a samu ragowa cikin me al-mustasna minhu kamar yadda muka ambata fa in qala lahu fa in qala idan mutum yazo wajen magana yace ka an yaqula ka mutum ka yazo ce lahu alayya ashratun illa khamsa a yana da dirhami goma a kaina sai biyar to ya tabbatar da kansa nawa kenan goma sai dai biyar kaga ya istisna'in me biyar daga cikin goma yanzu ya tabbatar da kansa hukuncin biyar kenan fa yalzamuhu khamsa ya lazance shi dole ya biya shi biyar tunda ya yi itirafi da su fa in inda zai zo ce lahu alayya asharatun illa ashara <laughs> batal al istisna to wannan istisna din ya zama batil kama na qalhu razi kama da al imam razi ya faɗa fil a cikin littafin sa suna al mahsul littafin na usul al fiqh wa haka ibn al ya tabbatar da wannan mas'ala fi mukhtasar al a cikin mukhtasar al muntaha li ifdahi kuma sun ce wannan din ya zama batil saboda me li ifdahi ila al-abad dan bayuwarsa zuwa ga wasa ya zama wargi kenan sai lahu alayya asharatan illa ashara ya zama wasa kawan baka ce komai ba <laughs> da shi da shiru duba a rasa daya ya zama abad wa kaunihi kuma dan kasancewarsa na qadan kulli lil kalam warware zance ne ai ba abin da ka gina a cikin zance illa fi qawlin shadh sai a kauli wanda yake shaz karkataccen zance wanda waɗansu suka ce wa ya halatta wannan istisna'in wa huwa qaulun shaz amma alaihi al-jumhur wa idza batala al-istisna lazimathu al-ashratu kulluha idan har yace lahu alayya ashratun illa ashratun sai mu ce abinda kake so ka tabbatar mana kana da cikakken goma a kanka tunda al-istisna din ka istisna'i ne batil idan al'an nadakta bil ashra thumma ataita ba'daha bi istisna'in batil fa nahnu al'an nulzimuka bil ashara domin lokacin da kace lahu alayya asharatun ka tabbatar da goma ko shakka babu ya rage istisna'in da zaka kawo ko sahihi ko batil idan ka kawo batil to kaga mu dai mun tabbatar da goma akan ka ba ruwan mu da istisna'inka idan ka kawo sahihi to shikenan lahu alayya asharatun illa khamsa shikenan lahu alayya asharatun illa wahida lazimaka tis'a lahu alayya asharatun illa thalatha lazimaka kam asaba. له علي عشرة إلا عشرة لازمك العشرة بكاملها لأن الاستثناء باطل هنا فاتن كن بهندا نعم أما إذا استثنى الأكثر كأن يقول له علي عشرة إلا ستة ففيه خلاف فأكثر الأصوليين على الجواز ورجعه الشوكاني ومنعه آخرون منهم الإمام أحمد وأصحابه وهو قول للشافعي وهذا الخلاف فيما إذا كان الاستثناء من عدد أما إذا كان الاستثناء من صفة فيصيب الاستثناء الأكثر أو الكل ومنه قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فاستثنى الغاوين وهم أكثر من غيرهم بدليل قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولو قال أعطي من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن الجميع أغنياء انتهى الاستثناء ولم يعطوا شيئا جميل ga wata mas'alar duk a cikin sharadin istisna'in da sharhi ne amma idza istasna al-akthar ka an yaqula lahu alayya ashara illa sitta mutum ne istisna'in abin da shi yafi yawa sama da abin da ya tabbatar lahu alayya asharatan illa sitta me ya lazance shi yanzu arba'a huwa istasna al-akthar hal huwa maqbul fa fihi khilafun wannan malamai sun yi sabani akan sa fa aktsar al-usuliyyin ala al-jawaz da yawa daga cikin malaman usul fiqh suna ganin hakan ya halatta wa rajjahu ash-shawkani al-imam ah, ash-shawkani ya ce wannan zance ne rajih yani jaza laka an tastathni al-aktsar ina fata mu fahimta wa manahu akharun waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a su ba su yadda ba daga cikin wanda suka ce ba su yadda ba min abu wa Imam Ahmad dan Hanbal da mutanen mazhabarsa wa huwa qaulul shafi'i ɗaya ne daga cikin zantuka da ake jingina shi zuwa ga mazhabin Imam Shafi'i wa hadha khilaf fi ma idza kana al-istisna'u min adad amma wannan sabanin fa sun yi shi ne idan istisna'in da aka yi na iyakance istisna'in adadi ne ba sifa ba ina fata mu fahimta adadi kamar misali dirhami goma dirhami ɗari dirhami tamanin wannan duk ne a adad ne na wannan darahim a adad lid darahim idan ka zo ka ce lahu alayya mi'atu dirhamin illa 60 yanzu ka tabbatar kanka nawa kenan arba'in ka tabbatar kanka to kaga abin da ka fitar ya fi me wanda ka tabbatar yawa to a irin wannan ne suka ce ba su yadda ba su wanda suka ce ba su yadda ba cewa suka in dai abu adadi ne bai kamata ba kai istisna'in abin da ya fi yawa kullum za ka yi istisna'i ne na me al'aqal kullum yakan zanto istisna wal aqall min al ne ka fito da wani abu dan kadan daga cikin abin da yafi shi yawa amma ba za ka fito da abin da yafi yawa ba sauran ya zama me ya zama kadan amma su shukani suna ganin babu wani laifi zaka iya yin haka wanda suka hana su kuma sun kalla in dai adadi ne ba su yadda ba amma idan kana istisna min sifa amma idan istisna'i ne na sifa ba wai adadi ba fa yasihhu istisna'u al akthari aw al kull to wannan ya halatta kai istisna'in abin da yafi yawa inda sifa ce ba adadi ba ya halatta ma kai istisna'in duka wa minhu na daga cikin wannan misalin fadin Allah ta'ala dangane da iblis lokacin da yake wa iblis magana yace inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina baka da iko akan su illa man ittaba'aka min al-ghamin sai waɗanda suka bi ka cikin halakakku amma bayina tatattun bayi baka da saitara akan su haka Allah ce da iblis to kaga anan gurin Allah yayi istisna me al-ghawin min majmu'il ibad illa man aka min al-ghawin to a nan gurin abin da suke so su ce tsakanin al-ghawun da kuma ghairul ghawin min al-ibad ayyuhuma aktharu adadan al-ghawun <laughs> wa anta bi aktharu man fil ard yudilluka an sabilillah gashi ma kawo wa ma aktharu an-nas walau harsimini fastasna al-ghawina sai aka yi to gaciyar al-ghawin daga cikin majmu'ul ibad cikin inna ibadi sai aka ce illa man aka min al-ghawin wa hum aktharu min ghairihim su ko algawun sun fi yawa sun fi wanda ba gawi ba yawa bi dalili qaulihi ta'ala wa ma aksarun nasi walau har Allah ya ce aksarun nasi ma hum bi mu'minin kaga ashe su suka fi yawa kaga wannan hujja ce akan cewa a'iyan al-istisna wal aksar min al min al aqal fa yakunu al mustasna aktharu adadan min al mustasna minhu amma suka ce wannan min haisu sifa ne la min haisu al adad domin al-riwaya din ai sifa ce kamar yadda kuma al'iman kuma ita ma menene sifa ce aha haka yace walau qala wannan kaga an al-istisna wal aksar min al-aqal haka da mutum zai ce a cikin zancensa a'ati man fil baiti illa al-aghniya wannan dukiyar raba ta ga dukkan wanda suke cikin gidan nan sai mawadata wanda yake mawadaci karka bashi amma duk wanda yake cikin gidan nan bashi illa al-aghniya sai mawadata fa tabayyana anna al-jami'a aghniya sai aka bincika gidan sai aka ga kowa mawadaci ne to anan za a basu kaga na istisna'ul kulli min al-kulli kenan <laughs> ina fatan fahimta amma nan gurin shi ma min haisu sifa ne domin algaina din ai menene sifa ne ba adadi na mutane ba sai yace fa tabayyana anna al-jami'a aghniya sahal istisna wa lam yu'ta shay'an kaga ba za a ba kowa komai ba ina fata an fahimta ashe kenan jawazul jawazu istisna'il akthari min al-aqall قال به بعض العلماء سواء كان عددا أو صفة أما جواز استثناء الأكثر أو الكل من الأقل أكثر من الأقل أو الكل من الكل فهذا قال به جميع العلماء إذا كان صفة في العدد اختلفوا وفي الصفة اتفقوا ina fatan kun fahimta to da kyau kaga wannan yana cikin shartul istisna sai me أما الاستثناء وأقل من, من أما استثناء أقل نعم أقل من النصف فهو جائز بالإجماع نقله الشوكاني في الإرشاد وأما الاستثناء النصف ففيه الخلاف والصحيح الجواز كالمثال المتقدم وهو قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية والراجح عند الحنابلة أما استثناء أقل من النصف إذا متي استثناء قبل بكير kai فهذا جائز بالإجماع abinda bai kai rabi ba kai istisna'insa a ah, lokacin da ka zo ka sami aya ai sura mai aya biyar kace qara'atu surata illa al-ayata hadha alladhi istasnaytahu hal balagha nisf la huwa aqallu min an-nisf yace fa hadha ja'izun inda jami'ul ulama istisna'un aqallu min an-nisf wannan ya halatta a wurin dukkan malamai نقله الشوكاني في الإرشاد سكن لتافي إرشاد الفهول كده وأما استثناء nisfi. samu sura mai aya goma ka ce ƙara'atu surata illa khamsa ayat ina fata mu fahimta kaga kayi istisna mai an-nisf yace fa fihi al-khilaf an yi sabani shin ya halatta ko bai halatta ba was sahihul jawaz sahihin zance shine ya halatta kal misal mutaqaddim dan misali ya gabata cewa ya halatta kace lahu alayhi asharatun illa khamsa kaga nan gurin istisna ta nis fa hadha jaiz وهو قول الجمهور ما قنات ما في أرنجا المعلمين من الشافعية والمالكية والهنفية والراجح عند الحنابلة كم شين راجح انزل شيء أورن الحنابلة يعني جاز لك أن تستثني النصف وجاز لك أن تستثني آه، آه، اذا استثناء النصف هذا على قول الأكثر على قول الأكثرية من العلماء أما استثناء أقل من النصف هذا بالإجماع جاز لك أن تستثني أقل من النصف فهذا بالإجماع أما النصف فهذا على رأي الجمهور من العلماء إيه. الشرط الثاني من شروط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام إما حقيقة أو حكما الأول أن يكون المستثنى عقب المستثنى منه مباشرة بأن يقول أعتق أعتق عبيدي إلا سعيدا والثاني أن يحصل فاصل اضطراري كالعفاف والسعال الماء فيحكم فيحكم له فيحكم له بالاتصال ويسمى الاستثناء وعلى هذا فإن حصل فاصل فاصل بينهما من سكوت أو كلام بطل الاستثناء عند الجمهور وقيل يصح مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا واستدل هؤلاء بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم قال يوم فتح مكة يوم فتح يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد لا يعضد لا يعضد شوكه ولا يختلي ولا يختلى ولا يختلى ولا يختلى خلاه ولا يقتلى خلاه فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر وهذا قول قول وجيه لقوة دليله كما ترى يتشي شرطي نبي دقا تكين شرط sharuɗa na من سامو دي شرط dai sharadin farko shine me an yabqa min al-mustasna minhu يخلق من المستصنع منه شيء تو كاغا كلمه شيء <laughs> مجمل لي يا اذا شيء هو نصف من المستثنى شيء هو اقل من النصف شيء هو اكثر من ال... <laughs> من النصف كاغا كلمه شيء دتا ابن الدنسا تو اما ا cikin shiri kaga yayi mana tafasil aina tafaqu wa aina الثاني من شروط الاستثناء ان يكون متصلا بالكلام ya zanto a sa'a haɗe yake da zance in ma hakikatan ko dai a hakikance gashi au hukuman ko hukunci fal awwal idan kana son al ittisalu hakikatan shine an kuna al mustasna aqiba al mustasna minhu mubasharatan mutum ya kawo al mustasna daga kawo mustasna minhu ya maza ya kawo mai al mustasna mubasharatan kai tsaye bi an kula i'tiq abidi ka ‘yantar da bayina gaba ɗaya illa sa'idan sai sa'idu ina fata an fahimta a a tik ibadi ‘yantar da bayina illa sa'idan sai sa'idu ne kaɗai ba za ka ‘yantar ba ka ganin gudu na cewa a a tik abidi sai ce mai illa ka ga zo mai mu mubasharatan domin daga a ta kayi utiku eh, eh, eh. sannan ana kan cewa ma a ta kayi atiku itkan al itku Eh, haka da jumlar take ina jin tana zuwa da sida biyu na manta gaskiya amma ina kyautar san haka ne idan muka dauke ta a atak a ya'tiku ya zama me i'tik abidi illa sa'idan idan mun dauka daga a ataka yu'tiku i'takan to kaga a atik abidi kenan an gane ku illa sa'idan sai dai sa'idu ma duba ta insha Allah daga nan kafin darasi na gaba kila mu ga wani wajahi ne yafi ko wanne ne daidai wanne ne kuskure wasani na biyu wato shine wato me kenan ba hakikatan ba al hukuman ba hakikatan ba an yi hasula fasilin itirari ya zanto an samu wani abu da ya rabe tsakanin ambatan almustasna a samu fasil wani abu da ya rabe su da juna amma itirariyun bisa ga tilas ba bisa ga zaɓi ba kal'uta kamar atishawa kace dashi. khuz jami'a kutubi kafin ka karasa sai atishawa ta kama ka atishawa biyu ko uku a jere sai ka ce illa fatahal bari <laughs> ba ka gaba atishawa to kaga nan an samu fasil kaga nan gurin muttasil ne hukuman limaza li annaka makhtarta an taqifa min mutarran ila qata'il ina fata fahimta fasil itirazi kenan kal utas daga atasa ya atisu daidai da daraba yadribu ko atasa ya atusu mudari din sa ya halatta kace ya atisu ko kace ya atusu al-utas shine hakikanin kalmar kaga zaka ji an sana cewa atas ko da laraba ma amma kuskure ne utas shine daidai al-utas kamar atishawa an gane ko wasu'al da tari shine as-su'al bil ayn kaga amfani fitar da makarajul huruf wanda baya iya bambance tsakanin ainun da alhamza kaga da su'al da su'al duk ɗaya ne a wajensa wato da tambaya da tari duk ɗaya ne kenan wa nahawihi ma da makamantan su fa yahkum fa yuhkamu lahu bil ittisal to anan sai a sai a dauka cewa muttasil ne wannan istisnai din an gane ko li'anna hadha al fasil ittirariyun laysa min ikhtiyarihi huwa kun gane ai wa yasihhu al istisna sai ya zanto istisna'in sa ya zama karbabbe ina fata an fahimta ka ce lahu alayya asharatu darahim kafin ka ce illa khamsa sai tari ya kama ka da ka gama tari sai ka ce illa khamsa to daidai yake da wanda ya ce illa khamsa din a haɗe illa an haza ittasalun hakikatan wa haza ittisalun hukuman fa hunaka al ittisal al haqiqi fa hunaka al ittisal al hukmi an gane ku to wa ala hadha fa in fasala fasilun bainahuma min sukutin to ta haka idan an sami wani abu da ya rabe tsakanin almustasna wal mustasna minhu min sukutin shuru kawai mutum yayi au kalamin ko ya shiga wani zance daban batal istisna wa indul jumhur to in ka ya zama a rushe ka zo ka ce lahu alayya ashratu dirahim ka ce da Allah wani an tashi da karatu ina son zaka raka ni kasuwa zamu je mu dawo sai ka ce illa khamsa sai mu ce wannan istisna batil li'annaka fasalta bainahuma biduni darura kuma dumta fasalt fa hadha al-istisna ghayru sahih لأن من حكم الاستثناء أن يكون متصلا فهذا الاتصال إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون حكما وأنت إذا فصلت بينهما فاستثناؤك غير مقبول ina fata fahimta ko ya ce lahu alayya asratu dirahim kawai sai ya shiru can sai da aka jima bayan minti ɗaya ko biyu sai ce illa khamsa kaga shi ma an samu fasil min sukut sakata an al-kalam biduna haja biduna an yakuna mutarran ila zalika kun gane a to wannan ai ba istisna'i bane ba ba istisna'i bane ba don mai istisna'i dama ya san me zai faɗa kafin ya faɗa daga baya zo istisna'i da haka ba za ka kawo wannan ba a wannan Don mantuwa a cikin zance kai tuntuban harshe hukuncinta daban wannan za ta shiga cikin waɗansu ka'idojin ne na malamai wajen al'ibra bil maqasid la bil alfas zancen ka abinda ake maka ishara da shi shine me abinda ka niyyata ba abinda ka furta ba dan a cikin furci a iya samun me kuskure eh kana son ka ce lahu alayya ashara sai ka ce lahu alayya mi'a kuma shi kansa ya san ashara din ne to a nan gurin sai mu ce tunda ka ce lahu alayya mi'a dole sai ka bashi eh. wannan sabqul sabqul lisan ne wannan haza sabqul lisan to wannan ya shiga cikin babin al'ibra bil maqasid la bil alfaz ko umur bi maqasidiha wannan qaida ce ita ko fiqhiyya umur bi maqasidiha ma'ana da al a'mal <laughs> bin niyyat ga ibada ne mutum zai iya sabul da baka faɗi saki bayan baya nufin sa zai wuce matarsa ta saku idan yazo ce wallahi tallahi ni ba saki nake nufi ba kawai sabul da baka ne dole mu tabbatar masa da matarsa al umur bi maqasidiha ما دام هو لم ينوي الطلاق فلا يتر... لم لم ينوي الطلاق فلا يترتب عليه حكم الطلاق ونيته sai mu ce hisabu ala Allah ta'ala dai idan ƙarya yayi kuma wannan shi da Allah ya sani amma mu na hukumu bil zahir a zahiri ya tabbatar mana cewa kuskure yi shikenan zawjatuka baqiyatun fi ismatik wa anta mas'ulun amama Allah ta'ala sawa'un kunta sadiqan aw kunta kaziban fa hadha ma ka anta lakin nanu na hukumu bil zahir ina fata mun fahimta وعلى هذا فإن حصل فاصل بينهما من سكوت أو كلام بطل الاستثناء عند الجمهور وقيل يصح مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا وقيل أو نكون أكتر يصح مع السكوت يا هلتا كودا إذا متن يشلو إن جوا أن سوسن استثنائي أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا ko an dan samu fasil amma a cikin zancen da guda ɗaya ne kamar ya zo ce lahu alayya asharatu darahimin mimma akhastuhu minhu daynan fi yawmi kaza wa kaza wa kaza kaga duk wannan zance guda ɗaya ne sai ce illa khamsa daga ƙarshe ina fata an fahimta kaga an samu fasil bainal mustasna an samu wata jumla mu'tara da tawila <laughs> kulluha ta haqi umur muta'alliqa bi hadha bi hadha al-haqq to wannan sai a ce kenan to wanda suka faɗi wannan wasta dalla haula bi hadith ibn abbas radiyallahu annan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi qala yawma fatihi makka ya fada a ranar da ya buɗe makka yace inna hadzal balada harramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard wannan gari ubangiji ya sanya masa alfarma tun da ya halarci sama da ƙasa alfarmar makka take rubuce a hukunce ashe jami'ul adiyan jami'ul rusul jami'ul anbiya ja'u bi tahrim makka sun zo da bayyana alfarma maka cewa gari ne da alfarma ba wai sai a shari'a manzo Allah kadai ba tunda ya ce tun daga ranar da Allah ya halitta sammai da kasai to zai faɗo alfarmar ko wani bangare na alfarmar la yu'dadu shauku ba a sare kaya da ta fito a cikin garin makka <laughs> bishiya mai kaya kamar su adowa kamar su magariya ba za a sare ta ba tunda tana cikin kewayen hurumi wala yuktala khalahu ba a yanke ciyayin makka in dai tana cikin kewayen harin maka ko ciyawa to idan ya zanto bishiya mai kaya ba za a sare ta ba ba za a datse ta ba ba za a sare ta ba ciyawa ba za a yanke ta ba ina ba ta an fahimta bai halatta ba a yi ciyawa a kewayen hurumin makka ka ko wani kewaye ne da ya kai wajen mil shida ko sama da haka mil shida wajen kilomita nawa kenan duk yana da wannan hurumi shine ake kira alharam wanda ba shi ba ake kiransa alhillu wannan kewayen to dai ya zama ciyawar wajen bai halatta a yanke ta ba itaciya mai kaya bai halatta a sare ta dole a barta saboda tana cikin wannan kawai dan alfarmar wurin ita ma ta tabbatar mata da alfarmar ka ake tare mata iyaka to ina ga dan adam kace zaka shigar masa haƙƙinsa a wannan wurin ko jininsa ko dukiyarsa ko mutuncinsa duk mun ya gane jahilcin mutanen mu da wai ba za su yi zina ba sai sun je maka da rashin mutunci ba za su yi sata da yankan aljihu ba sai maka akwai agent da za su ɗauki ɗan yankan aljihu sun san ɗan yankan aljihu ne su yi masa ticket su yi masa visa su biya masa ya tafi dai yankan aljihu ya biya su da riyal su sun yi masa wannan hidimar da naira a nan kano akwai wanda za su ɗauki karuwa sun san karuwa za ta yi su yi mata duk wannan hidimar da visa da komai ta tafi idan ta je ta yi karuwanci ta biya su duk wannan kuma idan zo ana bolidi su ne suke huce a gaba su ne masoya annabi <laughs> ka sa da shikenci a garin nan ba ka karbi shikenci ba da ka ga wani mutum ka san ba gaushi da annabi fa amma ya wuce gaba kawai ya uwa da makarbiya duk waɗannan masoya annabi ne ya zama masoya waliyan Allah da Allah mana fatahi Allah kawo tarakki ana waɗansu kalmomi haka <laughs> na rufa mana asiri lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan magana kaga anan ya nuna haramcin yanke kowace ciyawa a hurumin makka ko ba gane ba fa qala abbas sai abbas bafan annabi ya ce da annabi din illa al izhir ya manzan Allah sai dai ciyawar izhir a togace mana ita kam a ba mu dama mu yanka fa innahu liqainihim dan makera sukan yi amfani da ita wajen hura wuta ina fata an fahimta tana da saurin kama wuta ta yadda za a samu garoshi a yi menene a yi kira illa al izhir sai dai ciyawar izkir ya manzan Allah da a kyale mana ita fa inna halik fa innahu liqainihim don makera suna amfani da ta alqain wato makeri kenan wa buyutihim kuma da ita suke yin rufin gidajensu wato idan sun sanya azara ko sun sanya itace sai su kawo wannan ciyawan ta al'izkir su sa sannan sai su tsora kasa a sama to idan aka hana su yanka a ina za su je su samo abin da za su yi rufin gidajensu da abba zai faɗi wannan kamar yana nema ne daga wajen manzo Allah sai manzo Allah ce illal izhir eh sai ciyawar al izhir mahallu shahar cikin hadisin anan gurin an samu me al fasil bainal mustasna wal mustasna minhu tunda a can gurin manzon Allah da yi jumlar sa yace la yu'dadu shawquhu wa la yuqtala khalahu ya kare zancan sa yayi shiru sai abba zai ce a a manzon Allah al izhir fa wani amfani shi sai manzo Allah ce illal izhir kaga an samu fasil amma tare da haka kuma an tabbatar da wannan hukuncin sai ce wa haza qaulun wajihun wannan kan zance ne wanda yake daidai li kuwwati dalilihi saboda karfin dalilin sa kamata ra kamar yadda kai mai karatu kake iya gani to ina ga sai mu takaita a haka saboda masu karatun safi a makaranta insha Allah sati mu zuwa sai mu dora yanda yanda eh mun gama na biyu an gama shi ma na biyu ko to ala kulli hal um, abin da nake so in ce shine um, wato kullum darasi abin da yake sa zauna muzakara ina ƙara jaddada muku muhimmancin muzakara muhimmancin muzakara yana da muhimmanci sosai da sosai duk lokacin da mutum ya koma ya gobe ta ya bibita zai kyau sosai da sosai Allah mana gaman ka ta to shikenan sai mu takaita kan haka saboda lokacin karatu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaikum wa rahmatullah